ranar Alhamishi 31 ga watan Maris shekara 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalango ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanin su. Haɗin gwiwar ƙungiyoyin 'yan kasuwa da masu jigilar kayayyaki ya ɗaga yajin aikin dai kudur aniyar yi a wuni yau a birnin Yammai bayan ya gana da magabata. Komi ganawar ta ƙumsa muna tare da shi a cikin labarin. fiye da eka 250 na ciyawar dabbobi ne wuta ta laƙume jiya a ibe jihar tawa daraktan ma'aikatar gandun daji na abalak na tare da karin haske a cikin labaru a rahoton na musamman za mu taɓo batun ruhe ko kuma in ce kashe itaciyar gawo da kuma hanyoyin da makamta suka ɗauka don yaƙi da wani al'amarin a gundumar kance da ke jihar zandar masu mu barkanmu da yau Shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohammed ya kai ziyara aiki ta kwanaki biyu yau da safe a Nijeriya, in ji wata sanarwa ta fadar shugaban ƙasar. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa shugabannin biyu wato za su tattauna kan batutuwa da suka shahi rashin tsaro da tattalin arziki da kuma hanyar jirgin ƙasa da zata haɗa Kano da Maraɗi. Haka zalika a cikin tattaunawar za a taɓo batun makamashi don kawo ma ƙasar Nijar sauƙi wajen amfani da wutar lantarki daga Najeriya ta hanyar tsarin nan na kasashen biyu a bangaren makamashi da kasar Nijar ke shirin aiwatarwa. Yajin aiki na gama gari da 'yan kasuwar birnin Yamai suka kudur aniyar yi an ɗaga shi jiya tsakiyar dare bayan wata ganawa ta shiga tsakanin 'yan kasuwar da ministan kasuwanci da na sihiri da kuma wato na kuɗi da shugaban kungiyar 'yan kasuwa. Ko ya biyo bayan wannan ganawar ga dai karin haske daga bakin Abdullahi Hassan mai lakanin Alhaji Dudu magatakardar kungiyar ma'aikatan sihiri cikin firarsu da Mamman Ada da kuma Asuman Abubakar. an ka ce yajin aiki Ko san akwai wasu dalilan da ake ajewa to su ne muka za ka cire mu kafin mun ka tafi can ka duk matsalolin da mun ka sa musu da mun da yasa za mu yi gare bikin nan duk matsalolin an diba su eh, yana cin babban matsala da yan kumarsan suke gani kawai a kawo ma info wanda ba ka biya ko ni kwamitin da za a sa insha Allah za a diba a gani daidai iyawanka abin da kake iya ka biya kuma guda shine wancan masin nan da wanda ake factory certificate ko lalle ba mu samu jituwa ba sai an koma da shi a asambile kwamite za a sa kwamite kinan le 5 kinin Allah ran biyar ga wata watan hudu za a sa shi eh, biske muna nan hau wajen kare goma sha biyu na dare kenan siyasa ka ga wasu bude wasu ba su bude ba to don ka ji abin da ce yanzu mun daga wannan yajin aiki saboda duk abubuwan da mun nema an yi saukin su bara masu noman rani na jihar agadez sun yi asarar sama da miliyar uku na sefa na cinikin da suke samu dalilin rashin samun isassun ruwan damana gashi kuma ruwan kasa sun rage da kuma matsalar takin zamani da ta kawo cikas kamar yadda madugo nuhu shugaban babbar kungiyar masu noman rani ta da sai shaida ma musa mamman la campagne na Damanar ba ta bado auni ba kamar shekarun baya. Misali, an kuka ɗauka a shekara 2020 ton 40,000 na albasa a nan cibiyar tamu muka saida. Amma a bana dangance da sassaucin kwancin ruwan ton 30 kawai muka yi rajista. Kuma a fannin ciniki a shekara 2020 aka ɗauka kowane fanni mun samu shigar kuɗi na miliyar tara da wajen miliyan 400. A shekara 2021 miliyar shida da miliyan 666 muka yi kenan kun ga bambancin ya kai kusan miliyar uku kuma hakan ya faru ne ga sabkar kwancin shimfiɗar ruwan banda wannan lamari kuma akwai matsalar taki a shekara 2021 gwamnati ya zage hannunsa taki bai samu zubin tallafin gwamnati ba kenan manomi alati da sai ya kai ya zo nan da can kin kasuwanni domin bidar taki wani guntun sigari shine sanadin wutar dajin da ta tashi a jiya da marece a ƙauyen ibesetan da ke gundumar abalak a jihar tawa inda hiye da eka 250 na ciyawa dabbobi suka kone kurmus kahin ma'aikatan gandun daji su kashe wutar kamar yadda daraktan ma'aikatar lieutenant colonel hassan shebu na gandun daji ya shaida ma alita jisirar ta oya Eh, gobara ce da ta bullu wajen karfe uku da rabi na mareci jiya, yamma kaɗan daga garin kimanin kilomita hudu. Da aka shaida mana muka je, Allah ya sa muka samu muka ciwo kan wannan gobara. Ba a samu rashin rayuwa ba ko su kaya, sai dai ciyawar da aka rasa kimanin eka 250 suka toye. To lalle ba mu samu sanin wanda ya haddasa gobarar ba. Mun kewaya ba mu ga komi ba. Ta ka iya yiwuwa wani da ke kan wucewa ne don wani bi mukan samu samu hakan yana iya kasancewa wani mai shan sigari ne da ke jefa guntun sigarin ya wucewarsa da muka zagaya dai ba mu ga ko da wani mazaunin mutane ba a kusa bale a yi zargin wani al'amarin sarar itatuwa na kawo koma baya a bangaren muhalli a jihar rifa a cewar ma'aikatar gandun daji yawan sare-saren itatuwan da ake ta yi ba ji ba gani ya sa wasu nau'in itatuwa bacewa kwata-kwata daga yankin lieutenant muhi haro mille daraktan ma'aikatar jiha ta gandun daji ya yi jan hankali ga al'umma na su kiyaye dai abin da yake ce ma gidi abdurrahman kowa ya san illan saran ice tun da garin nan in ka ɗauka rihin asirin garin nan ruwan koma dubu ne da itacen da suke tare da shi inda ake sare sare ita nan duka gonakan mutane ne ko kuma hilaye ne na kiwo wanda zai hallaka dashi jama'a duka ne hallaka mutane da ba su gane ba shi saran ice da kanshi abu ne wanda yana da ka'ida ka dauki kaman kasan difa bayan gari nan duk abin da yake kama da irin itacen da ake iya samu bakin kogin komadu suna nan ga koma baya kuma ba wani abu bane dan su kadai ne a da kwai aure ba itacen nan su ne suke cikin ma itacen da aka hana kwata-kwata amfani da sunna in ka ɗauka itace ne wanda ba a na kake samun su ba shi yasa nike jan hankalin mutane da masu yin aikin sare-saren itacen da masu sa ido a yi kokari a ba mu haɗin kai mu tsaye da wannan abun da. a 'yan kwanakin baya-bayan na al'ummar birnin yamai na fuskantar canjin yanayi misali zahi da rana da dare kuma zuwa asubahi sai sanyi ya sauko a wasu unguwannin kowace irin fahimta za a yi ma wannan al'amarin usman bawa shine shugaban sashen hasashen yanayi na ma'aikatar da ke birnin yamai kafirarsu da muktar hamadu A wannan wata na Mars an yi kura mai yawa da ke tsayawa a wuri daya tare da rage damar ganin nesa. Kurar da ke wuri daya ko kuma abubuwan da ke cikinta na taka mai muhimmanci akan yanayi. misali a lokacin da wannan kura ta mamaye ƙasa ko kuma ƙanƙanin ababen da ta kumsa idan marice ya yi zafin rana bai iya taɓa ƙasa ballantana ƙasa ta ɗauki yanayin zafi saboda ababe da ke cikin ƙurar sun karɓe zafin ranar hakan ke sanyawa yanayi ya sauka wato ƙasa ta ɗauki yanayin sanyi wannan lamari ne muka fuskanta daga 20 zuwa 30 ga wannan wata na mars na shekarar 2022 a cikin wata ayar doka da ta bayyana a ranar 30 ga wannan watan gwamnatin kasar niger ta yi watsi da batun dora shugaban karamar da'irar tunhiya da mataimakin shi dalilin tsigewar da shugaban gundumar tanis ya yi amfani da su sun hada wato da zakewa da kuma nuna isa a wajen milki ga wato da'irar da ta tahiya na cikin gundumar tanut a jihar zandayar A wasu yankuna na ƙasar Nijar da mutane ba su amfani da wutar lantarki ko kuma na'urar hasken rana domin samun ruwan sanyi a gargajiyance, wannan mutanen na amfani da gulguleti da kuma randuna da ke sanyaya ruwa sosai, sai dai ganin cewa azumi na shirin kamawa. Wannan wato tukanin na laka an ƙara musu farashi duk da cewa kuma akwai su da yawa, kamar yadda zaku ji a cikin ra'ayoyin da wasu mutane na garin suka bayyana ma Maki Usaini Mamadu. daga Ingelma. Muke zuwa mana dauko wani randuna kan tukwane kan tuluna ka sana a saida. Ika so mu kawai lafiya lo take tahiya. Azumi ne gashi ya riga ya taho kowa na so su samu a dan sha ruwan azumi cikin sanyi. Wasu su damu da kankara ba. Sun yi san wannan ruwa saboda na gargajiya ne. Daga garin lamu na zo in sayi tukunya saboda in sha ruwan azumi. Za mu yi kashe ruwa mu zuba da safe kamar sai ya yi sanyi kuma sai mu sha. To ban mu da kankara mu 'yan ƙauye ne. An muka sha wata rana da aka kai samari an sun saye bin ma samu. Kuma kawai muke sayan tukunya sabuwa muna zuwa muna zuba ruwa muna sha. Ruwa zan zuba saboda da azumi ya garrabo abin da ya sa galas tana cutarwa ta kama shi sanyi shi kuma wannan na gargajiya ne muke zuba ruwa ya yi sanyi mu na tulun wannan da muka yi wayo da shi muka saba galan na zamani ne ofishin jakadancin kasar amurka kasar niger ya ba kungiyar academic bvt ta da'irar yamai ta biyar wasu kayan motsa jiki bayan ta jagoranci bikin bayar da kayan katerina ingilherna jakadiyar kasashen amurka ta yi fatan ganin jama'a sun ba wasan na rugby karkin gwiwa a kasar niger kadai ci gaban firar tasu da asuman abubakar Muna wajen nan a Maritan nan don ba da kyautar kayayyaki na wasannin rugby wa ONG Academy VT da ke kokarinta na ba da kwarin gwiwa wa wasannin motsa jiki musamman wasannin rugby saboda kamar hanya ce ta haɗa zumunci da kuma hanyar ba da horo wa matasa da yaran unguwa. Mu ofishin jakadancin Birtaniya muna tallafa musu saboda muna ganin kamar dama ce ta ƙara daidaito tsakanin 'yan mata da samari. Wannan kyautar kayayyakin wasan ya zo ne daga wani kulob ɗin rugby da ake kira Salem da ke a cikin jihar Yorkshire da jihar ta ce ta asali. A maraicen nan Ina a wannan gurin tare da magajin gari, kuma ina fatan cewa shi da dukkanin waɗanda ke aiki a ƙarƙashinsa za su yi dukkanin ƙoƙarinsu don tallafawa wannan yunƙurin mai ƙarfi. Gaskiya ina farin cikin inganta sha'awarmu a ƙasar Nijar. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. a ƙasar niger gundumar kance da ke jihar zandar da ta kasance cikin yankuna da ke kumshe da itacen gawo masu yawa sai dai a kwana a tashi wannan itacen mai albarka a cewar masana na ƙoƙarin bacewa dalilin sarar da ake yi mata domin kawo ƙarshen wannan al'amarin hukumomi sun ɗauki ƙwararrun matakai kamar yadda adamu musa daraktan ma'aikatar gandun daji ta kance ya shaida ma habu sarki jihar kance ko tsohuwar jiha wadda ake ce lokacin nan mata mai suna da tarihi wajen tsaron gawo tunda in ka diba jihar kance sai in ce ita ɗai ce wadda za ka samun gawo barjak ga shirin ko ina alhamdulillah duk da wannan yana samun matsala menene ke kawo matsala ga wannan nau'in ice a kance makiyaya ne kawai nan su suke kawo matsala nan a cikin jihar kance in bancin makiyayan nan sai wasu mata masu in ce son banza tunda mun samu labari mun gani kuma kawal mata su suna dan son yan itatuwan nan sai suna ba kawal makiyayan nan wata dussa kuli-kuli don su su zo su sare in sun ka sare sai su zubar su su yayi wannan itatuwan su gani suke kawal an musu aiki nan ba su san kuma an cuta ma rayuwar karkara ba matsala gawo nan dai gaskiya ba a samun saran shi jama'a na wurin amma makiyaya ɗaya ne ke saran shi makiyayan nan kuma sun saba ma dabbobin su da cin abu ɗanye kuma matsalan nan lokacin da take faruwa lokacin rani ne waɗanne matakan ne kuka yi tunani domin yaƙi da wannan ɗabi'a muna bakin ƙoƙarin mu tunda in na ɗaukan ma misali wata wanda ya wuce mun zagaya da prefe mun yi komin nan tara mun ka wayan mu mutane da kai mun ka musu butun dokokin da duka sun ka shafi gandun daji ni kwatanta musu da kwai ice 23 a Nijar wanda doka ta hana a taba su ko da tilas ta kamata sai ka taba su da kwai tanadin da doka ta ce ga yadda za a bi a taba su na ba da su munan karkaran mu na ɗaiɗin su dai gawo ne saura da su kuka da ƙirya duk a wannan itatuwan mun bayyana musu su halkala 23 mun ce gwamnati ta kare su mun ƙara ba su haske bisa duka albarkar da a cikin gawo. Kuna jin jama'a sun gamsu a sakamakon wannan waye kai? Sun gamsu da haka nan tun da har da daddare wallahi an kiro mu gashi ana saran gawo. Komin guda ne abban samu an ka kiro mu ba an ka ce a ah, ga anan makiyaya suna saran gawo kenan sai mu aika mutanen mu su yi maganin wannan abun. To kenan wannan tsaro ya kamata dabor ga su 'yan karkara da suke amfani da wannan itatuwa su ne ido tunda in babu itatuwan nan babu rayuwa a duniya kun ga yanayin damuna da yake zuwa in babu su kenan mu rayuwar mu ta tagayyara. nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai in barku tare da musa hassan inda zai gabatar muku da labarin na sashen mace ai saurari lafiya masu Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.